gabatarwa Zahra Aminu Faki tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma za magana ne akan gidan gyara halin tsare tsarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Daga bisani kuma muna tafi da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A wannan zauri na yau za muna tare ne da manyan baki na tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take darakta ce ta Gender Studies da ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu da kuma lauya kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin dan adam wato barista Bukola Ajao wa'inda za mu tattauna da su akan gyaran a gidan maza ko in ce gyaran prison wato gidan maza ko kuma gidan gyara halinka wuri ne da ake keɓancewa domin a waɗanda suka yi laifi wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar don su gyara halin su ko kuma su zauna su biya abin da kotu ta ce shi ne hakkin zaman nasu. tare nake da waɗannan mutane domin mu tattauna shin shi wannan prison ɗan ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a inda ake ce kawai gidan maza gidan bankashi bakina barka da zuwa wannan zaure barka kadai to bari mu fara da ah, lauya don a ah, magana gaskiya lauya shine na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa eh shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali barista bayan kun tura mutum kuna ganin da gaske gyaran halin ake yi samu a wurin ko kuwa da a kawai zartarwa ne bari dai in yi gyara a wurin nan kin ce baristoci ke tura mutane a'a a muke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne hmm. in dai wanda laifi barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhumar shi da laifi ka tabbata cewa da ake shari'ar shin akwai wurin akwai lalle yayi barista zai iya tsaya a bangaren dana kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shi ne ya kawo wannan kara a kotu zai yi tsaya da mai kara a bangaren nan akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake karewa ake karewa to kin gani wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaban shi in aka ba da shaida ta nan bangare bangare na aka yi kotu suka kotu ya hukunci in suka yi hukunci in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu ko kuma zai biya fine ko kuma eh, eh, tara na dubu ashirin haka to shi alkali ne ya hukuncin nan yanda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za a ce za a tura shi gidan yari yanzu daga haka an to mu ba loya ke ke mai laifin gidan yari ba tunda gyara da nake son yi ke na amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari da eh. yanzu an canza mai suna an ce gidan gyara halin kaɗai wato mutum da ya yi laifi eh. shi bai kamata a ce an yi watsi da shi gaba daya ba ya yi laifi eh amma yadda zai san cewa ya yi laifi eh inda ya laifin da ya yi ya kamata a yi mishi hukunci eh, ai zai je gidan da wanda aka musu ba daidai ba kuma su barista sun aya su professor suna shiga har cikin gidan yaron su ga halin da ake cikin shin prof a wannan hali da kuke shiga ku shi wannan wuri da ake cikin gidan yaro ko gidan yara halin da ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali wannan tambayar taki a mutum bai abin nan ba zai ya shigar da shi ko ina ma amma shi gidan gyara halin ka kuma baba Buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari a sai gidan gyara halin ka to wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi aka ake ganin cewa wannan laifin irin laifin da ya yi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma wato zai gurbata wayanda suke biye da shi yawa shine sai wurin da ake sakaya mutanen wato yawanci maimakon su gyara sai su je su zama sun lalace fi yadda. yadda suka shiga yadda suka shiga shi ne sai baba buhari ya ce da aka fara prison reforms sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari ce gidan gyara halinka hmm. to a yanzu ana an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je gidan nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen to har yanzu ke don ba a fara gyara halin ba kenan shi yasa da ce wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye faruwa a yanzu. An riga an fara dokan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin mutum wanda yanzu ya san a hakkin jama'a hmm. kuma ya san cewa eh lalle kan yi laifi koko ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara to barista eh, eh, Profesor kafin ki fara kauce kauce mm. zani mu ƙara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan yara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke ciki. komawa wajen binta domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki. Yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan yara ka? a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. Kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi. A yanzu gaskiya an fara reforms din a yanda gyaran a yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matan daga farko. To, tun da can ɗin ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba amma ta yaya ake yin su shin waɗanda ake ɗauka aiki a gurin nan sun san hakkin da aka ɗaura a kansu shin kayan aikin da ya kamata a amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru shin da can akwai su in akwai su ana amfani da su in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa ba dole a yi amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin saboda a gyara halayen masu shigowa wurin. kin ga shi um, criminal justice system din ko me ake cewa tsarin tsarin hukuncin hukunta masu laifi eh, hukunta masu laifi na kasan nan yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku kafa na farko shine 'yan sanda ko kuma mu ce uh, security agents daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista a jawo kenan daga nan ne sai a kai wannan gudun correctional services to yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yadda ya zama shine sai ki ga mutum ya yi shekara uku yana jiran hukunci a waiting trial shine ma tambaya ta dama na gaba da zan yawwa a barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da kujojin da kuka kawo wanda kila alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa ito eh sakin ba da beli ko kan ba da beli wani lokaci sai a tura mutum a ce a ajiye shi har sai zama na gaba mm. to ya daga daga zama na gaba daga zama na gaba wanda ya saci kaza uku a gidan wani kuma ƙara wayar laifin da fayin ɗinsa ba lazina a gane abin da ake To wancan shi da aka kai shi a jiya ai ba kai shi ba ba a yanke ne. Wannan ba aikin ku ba ne? Me yasa ba bibiya ku gane cewa wannan fayin ɗin da ni na ya za da ya zuwa wannan ba Allah can in ƙara zuwa a saboda a yi a gama. Ko dan saboda cunkoson ma da ake samu. to kin ko abin da nake so faɗa shi ne cewa zan ƙara shinkida in ji abin da prof ta faɗa yanzu ne cewa ba da a da shi ne waɗannan abubuwa ke faruwa. To amma yanzu wannan reform din nan ya shafi Wata gyaran da za a yi. Gyaran da za a dan yanzu akwai wani tsarin doka ana ce mishi eh, administration of criminal justice law na kaduna state kina ji to a cikin wannan doka a wurin ma aka ce an an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu a wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi daili yana nan kuma kuma a cikin wannan dokan kuma an faɗa bai kamata a ce an daga kara a daga a daga a daga a daga a ce ana bincike kin gani an riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za ji za fara shari'a an riga an kafa shi duk wanda bai ji wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya saki wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai da dawo amma cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan tsawon lokaci zuwa wannan lokaci doka ya ce ba an har lokacin nan ba ku shirya da kawo eh, shaidunku ko jawabin ku a gaban kotu ba na da izinin sakai saboda haka za ki ga cewa kowa ma zai tashi a tsaye za ka san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum shine akan ce wai maganan kina maganan a wajen trial wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya faɗa lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira in dai yana da yana da kwanaki yana in abin da ya yi ya kamata a bashi da lokacin da a bashi saboda a tabbata cewa gidan gyara halin ka ba zai cika ba akan kowane guntun guntun magana hmm. in wannan abu su ba ko kuma waɗanda ba gama binciken su ba shi ne za shi a aji a aji su a wuri kowannan ma akwai ka'ida a yanzu haka amma a yanzu mm. a yanzu shaida haka a yanzu to to ba gyaran kenan an fara barista mm. wanda ya sace kaza da wanda ya balli rake da wanda ya ciri mangwaro eh, sai makwacin shi ya je zuciya ce me yasa taba mishi mangwaro shi ma ya tashi bulin shi ma a dan sata ya ce eh, amma shekaru da suka yi wuce shin wannan eh, gyaran da za a yi ya shafi su waɗanda suka daɗe dama da wannan abin da aka manta da su sun hamma sun ma haƙura Ko kuwa sai yanzu ne waɗanda da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa mm. kowa da suke nan da dan a cikin koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit kowane lokaci eh ana zuwa shi CJ wato chief justice na na state na kowane state zai je da su alkali alkali za a kawo fire na mutane da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ah, ai ya kamata yanzu ma um, har yanzu yana jira shari'a za a nan take sa hannu za a yi sama wanda an ce lokacin ranar bikin cika a kowane wata ne kowane wata ake zuwa amma ba kowane gidan yaro kuke zuwa ba a'a na state din ka je shi john na state shi da nake tabbata cewa ya je gidan gyara alinka ya je duba me ne ake ciki ne gidan gyara alinka a kowane jiha ya koda

adam ku yi ayari ku ba dan wani lokaci akan ce akan zaɓi fayil ɗin yan gata ne a suka iyayen sun sun kawo da mu a Kaduna sai dai ko mu ce alhamdulillah Allah ya saka ba da siyasa cikin wannan magana take ko a'a mu siyasa ah, yawanci in aka ce an gama da wani an gama da wani muka faɗa kan aikin mu ne babu wani personal ah, interest na cewa ai ah, saboda bari duk da yadda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yawwa amma ba a siyasance ba mu da a kaduna kinga ko ita a tuni general ɗin kin ga appointment ɗinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikinta ta kuma san yadda take bibiya da su a lauyoyinmu da su alkalanmu akan tsarin aikin na justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan uh, gidan gyara halinka ko kuma George yana cin gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka eh. saboda a dudduba irin wayan ranar zagayowar mulkin Najeriya ba <laughs> <laughs> eh to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halin ka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su gyara irin rayuwar da suke yi to amma a da can kuma a wasu wuraren har yau za ka je ka samu an kai mutane ne sun yi cunkus dakin da ya kamata ya ɗauki mutum goma sai a samu mutum ko ishirin ma a ciki kofi a saboda kin ga kamar gidan yarin na nan kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya ɗauki mutum ko dari dari nawa ne dari biyar da wani abu amma a yau akwai mutum ya kai dubu daya da wani abu an ninka kenan an kusan ninkawa yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun tsakanin dari biyar ne da dari shida da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce wurin zama ya matsayi musu tun da can kenan to a lokacin nan za a iya samun cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta akwai wannan um, abin nan din jikin mutum da ke zai iya shiga wani abu da zai iya shiga mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin wato kuma gidan gyara halin hmm. su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za ba su kayan aiki su tsantsiya ne mofa ne don su gyara To kin ga lokaci sai ki ga ana ta bada labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke tashi nan suke abin nan. Mm, to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya bane. Mm. Saboda me dakin da aka sa akwai bayin da aka aje shi ne naku inda gidan yari inda gidan gyara halinka ne eh. ba sel ba akwai bambancin eh. gidan gyara halinka da kuma wurin yan sanda to nan wurin gidan gyara halinka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a je a samu gurin yana zaune ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya mutu wancan ya mutu ɗakin da za a shiga ɗin kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba a yi wani abu to kinga wannan laifin na masu zaman ne zaman ne ba laifi ne na masu eh, na gidan ba to amma shi professor fa an ci abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci lokacin masu daya ake samu abin da ya faru shi ne. Hmm, da can an ce a sa mutum hamsin a nan ko ba haka ba to sai aka ba da abincin mutum hamsin sai aka sa mutum dari da hamsin wato kuma shi ce bana an yi na mutane hamsin to kin ga dole ruwan miyan da za a bada kowa ya samu mm. dole gwamnan eh, eh, zai ruwa. Wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane garin da aka rara ba su rajista. Wani lokaci. shirinmu na kwalama. bakar mu da zuwa zauren mu na kwalama inda za mu gabatar muku da girke-girke masu armashi a wannan zauren yau kuma muna tare da malama na kisa inda za ta kawo mana girki mai armashi da kuma abin sha malama na kisa wannan makon mai muke da shi to yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga man ta tattasai tarugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai take da shi sannan ta samu mai ɗanɗananta da gishiri a gefe guda akwai gyaɗa za ta samu peace. wannan waken nan ne mm, kwallon nan sai kuma ta samu karas ce kayan da yake haɗawa. Eh ai wannan dambun shinkafa na musamman ne. To yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa. Za ta ba da barza mata shinkafa daidai yadda ake yi barjin dambu. To idan aka dawo miki da shi ki dan tankaɗe shi saboda za a iya dan samun gari a ciki. Eh, Yawwa idan aka tankaɗe miki sai ki ajiye shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan sacin jikin shi ya ragu. In kika wanke shi sai ki tsane shi. kika tsani kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki in kika samu madambaci yawwa eh sai ta juye wannan tsakiyar shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda ba a yi faruwa haka nan dai yadda yake shi ake zuba ma ruwa uh, tiririn ne zai sa shi ya yi da ko in ce taushi idan wannan dambu shinkafa na ta in ya dahu sai ta sauke ta ake gefe guda ga tattasai tarugu da albasa ya zama na albasan ta yana iya danji sosai ta jajjaga shi sama sama ba wai sai ta jajjaga ya jajjagu sosai bai da za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata eh to amma dai an fi son jajjagen zai fi kyau to idan ta jajjaga ta ajiye a gefe guda ga gidan miya ita ma ta daga wannan gyaɗa naka amma kan yi laushi shi ma sai ta ajiye a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yadda ake yi sami sa mishi eh, kin sa mishi duk wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki ajiye shi a gefe guda daman shi wannan waken peas kin ga kwaye-kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke ki ajiye shi a gefe ai steam din su za a yi gaba ɗaya za mu yi haɗin dambu karas ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi ƙanana ƙanana sai ki ajiye shi a gefe shi ma zogalen haka kin wanke shi kin ajiye shi gefe guda to yanzu za mu yi haɗin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki ɗauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba ki ɗauko gyaɗan miyan nan ki zuba ki ɗauko zogalen nan ki sa sai ki ɗauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka ƙanana ki sa sai ki samo mai ɗanɗanon ki ki zuba shi ma ki sa ɗan gishiri kaɗan kina buƙata amma ba kya buƙata mai ɗanɗanon ya wadatar sai ki jinjimiya ki sa ki tabbata ki tsaftace hannun ki sannan ki jinjimiya shi gaba daya eh, yawwa ka dinga juyawa da shi to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsaki naki na shinkafa ya samu waɗannan haɗin kayan miyan sannan sai ki ƙara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki ɗaura shi a kan wuta. Duk tare a lokacin muke sa zogalen aiki. Ina ƙasa kamar ka ɗauka eh, a hakan ki zuba zogalen shi ma. Shi ma kin san bai da wani ƙarfi ana sa shi kawai ya ɗan yi steaming ɗin nan shi kenan. Zai da guba ma a sa a yi zogale ya gu sosai shi ma yanzu saboda kin ga yana ƙara lafiya a jiki. Sosai ka sauke wannan damuna kika idan yake da kanki ma zaki je na kanshi eh, idan tsakin ki ya nuna shi kenan ki gama dambin ki ga man gidan ki ci a gefe da man kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga ɗiba ana zuba man gidan nan wato shi ba kamar yadda ake wa kuskus a dan barbaɗa man gidan lokacin da ake sai ya sauka ake yin shi eh, idan ya sauka sannan sai ki zuba man gyaɗan duk komai da komai za ki haɗa shi su fis din nan da komai a ciki sai ta steaming shi kenan kin gama dambun shinkafan ki ko za ka gan shi ko sai wasai a ah, sosai ma ko ai ba za ka so ka ƙi cin wannan dambu ba to masu sauraro kun ji abin da muke ɗauke da shi wannan makon da fatan za a gwada To masu saurare a nan ka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Insha Allah rana ita yau za mu ji ƙarshen wannan tattaunawar. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.